amma dai lokacin da suka isa asibiti kane na daya kira ne ya ce min sun isa asibiti amma hukosi su babu hannunsu to malam ma ban tunani akwai kuɗin da sun akai dubu goma cikin akawun ɗin shi ban tunani gaskiya don ni dai ko da sun akai, kane na guda shi yana da dubu goma shi ya ba da kuɗin mota suka isa birnin kyau kamin a kira ni in tura kuɗi in ce a ci gaba da lalura mu mu mun yi ta iya kai wasu dai abubuwa da ya halinka na dan adam muna ganin abu kaza ya kamata babu ya taimaka ka ganin nan duk wata alhama dan ya budo ma iyali ne ta bai duk wanga da kaga yana yi Sabisu Asar Sunna wanda yayi a gaban shugaban kungiya tare da ainihin Sheikh Abdullahi Balalu ba tare da ya ambaci sunan kowa ba mai bada shawara ga 'yan uwa Ahlus Sunna da mu rika rikar junanmu mu rika tallafa junanmu a yanayin da wato ko malamai suka rasu suka bar iyalansu da kuma yanayin da wasu malamai suka shiga hali na rashin lafiya ko wani abu makamancin haka malam ya fuskanci kalubale kawai da muka muku take a nan gurin daga shugabanni aka zalika wasu daga gefe na ta magana duk da yake mun faɗi manufar su su shugabanni ba suna nufin rushe malam asar sunna ba suna san irin manganin da ya faɗa ya kyauta a ce sun yi su a ba tare da an tattauna su a media ba sai dai wani bidiyo ya fito na alhaji anas na wajen sheikh. a abubakar gero inda cikin bidiyon aka ji shi yana labarta yanayin da suka kai malam asibiti da inda aka rika samun wasu 'yan tangardodi yana da muhimmanci mu saurari waɗannan maganganun za mu fahimci abubuwa da dama kuma muna fata Allah ya mashe ku gida lafiya kuma kamar yadda ka faɗi malam ban yi confirming wurin kanina ba amma dai lokacin da suka isa asibiti kanina ɗaya ya kira ni ya ce min sun isa asibiti amma hukosi su babu a hannunsu to malam ma ban tunanin akwai kudin da sun aka dubu goma cikin akawun din shi ban tunani gaskiya don ni dai ko da sun aka yi na guda shi yana da dubu goma shi ya bada kuɗin mota suka isa birnin kebbi kamin a kira ni in turo kuɗi in ce a ci gaba da lalura mu kan mu mun yi ta iya kai wasu dai abubuwa dai halanka na dan adam muna ganin abu kaza ya kamata babu ya taimaka ka ganin nan duk wata alhama dan ya buɗo ma iyali ne ta bai duk yawon da kaga yana yi ni ko na ko wani abu wai ya tashi ya tai wani wuri da alharma dan iyalin shi bai amma yana iya zuwa neman alharma akan addini ko wasu ya fi so ɗari so wannan abubuwan da ka faɗa ina so in ɗan yi umarni da babu lokaci amma in tabbatar ma akwai abubuwa da yawa amma wannan da ka ɗauko da yake ya shafi addini to yana tabbatar ma gaskiya ne kuma akwai wahalar gaske da sauransu kuma Allah ya taimaka muku Allah ya bada lafiya أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a gurguje a wannan ma local government za mu saurari takaitaccen jawabi daga shi alhaji anas abubakar gero insha Allah a'udhu billahi samin alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ba so in ce komi ba da yake shugabannin mu na jiha da na local government suna nan su muka ba dama su wakilce mu su amshi gaisuwa daga bakin mu kuma darakta insha Allah shine zai rufe taro da da jawabi dalilin da yasa nake so yi magana dangane da bayanan da shi malam ya yi da shawarwarin da ya basuwa yana son ɗan jaddada mai wasu abubuwa da ya faɗa haka suke kasancewa ni na yi aiki tare da malam tsawon shekaru kuma duk wani abu na sirrin rayuwar shi yana cewa ni babu abin da baya iya gaya mini daga cikinsu na farko kamar da kai bayani akan jajircewa lallai wannan abun duk abin da za ka gaya ma malam duk abin da za ka yi ko mu iyali ko ni ya sha gaya min duk abin da za ka wa malam ba zai dame shi ba zai je ya bacci abin shi amma kar ka da ka taba addini idan ka taba addini to ba za ku shirya da shi ba amma in dai matsala ta ta duniya duk rikicin da za a yi na duniya bai ta sami haka muna ganin wasu abubuwa kamar ma baya son amma haka zai dora saboda shi addini kawai ya dame shi in ka garan shi ya ɓaci addini ne so yana so in tabbatar ma da wannan abun haka rayuwar shi yake da jajircewa da yi tsakani da Allah kuma zan yi magana akan abu na biyu mai muhimmanci da ka faɗi wanda shine ya bata mishi rai wanda ya ce na rashin haɗe ƙungiyar nan wanda nake so in baka bayanin wani abu ɗaya da ya faru lokacin da aka haɗe ƙungiyar nan na biyu a shekarar 2012 2012 ko so kusa yana ganin mun share wata kai kusan shekara ɗaya duk wani mitin da aka yi na haɗa ƙungiya da ni da shi muke zuwa idan muka fito yana bani labari irin bakin ciki da yake da shi da abin da ya faru saboda yana so in gaya ma ne idan za ka yi wannan aiki ba ƙaramin aiki ba ne sai an shirya kuma dalili ɗaya ne majority ba don Allah suke yi ba wannan abun ya dame shi ba don Allah ake yi ba dalilin da ya sa ni cimani gaba na ya faru ya fi so hamsin idan muka je mitin na haɗa ƙungiya kasan shi an kaba chairman na haɗa ƙungiya idan muka je wurin mitin idan aka shiga mitin har ƙarfe biyu na dare ana mitin yadda za a kawo solution ƙungiyoyin nan su tafi sai ya gama tsara abubuwa an gama waɗan abu gashi tsakani da Allah ce wani ya ce yana zuwa zai yi fitsari idan ya fita zai je kira shugaban shi ne ya karɓi umarni ba abin da aka yi zahiri zai yi aiki da shi ba wanga yana gaya ma zahirce ne abin da ya faru gabana idan ya fito sai ya ce mai an yi magana amma wani bai yadda ya amsa haka za a yi ba shi fa an turo shi wakili idan an yi abin nan gaskiya ne abin ɗaya ya yadda ya ba su a ma'ina sai kaga wannan ya hita zai ta ya ashi umarni umarnin nan kuma daga nan ne za a sa ra'ayi to ya yi iya ƙoƙarin da zai ya ɗauki abin da tsakanin shi da Allah akwai wata rana da muka yi tafiya sai da muka so mu samu saɓani da shi akan haɗa ƙungiya daga baya da ya fahimci ni bacin na, sai ya dawo kuma yana ɗaya min magana na sanyaya rai bancin an sami tin kaduna an sami tin bauchi ina don mun je akan ɗaya a haɗa ƙungiya shi zai je ya samu kuɗi ya yi ce ya sami tin kowa ya taso in su gaji ba a yi to akwai wata rana lokacin goodluck janata an yi wani yajin aiki da aka ƙara mai ina ganin zuwa naira tamanin an yi wani yajin aiki aka rufe ƙasar nan gaba ɗaya mala ya kira su pakistan ya ce fa a ce wai sai an yi sati biyu za a dawo a yi mitin na ci gaba da kungiyar na shi bai da ba ya yi tsawo bai son wata matsala ta shiga yana son a haɗu kano in dai malaman nan za su iya zo to za a zo kano a yi mitin suka ce mai da halin da ake ciki ya bi su ya kira su duka yan kwamitin ya ce waɗanda ke kusa kusa shi kaɗai ne nesa ya ce in dai za su iya shiga kano to a sa mitin zai zo malam ranar da muka fita da kyar akwai wani gari nan shagari cikin sokoto da kyar muka kai shagari zanga-zanga ana bakin ciki akan tsadar rayuwa lokacin da mi in kai akwai inda muka je aka fara dukan mota mu sai ya sauke gilas in aka gashi sai a ce a akrama kala sai a ce malam ba ma kowa ya hita sai ya ce ai hakuri sai a bude a ja ya ce mu ta ce mai baba mu koma akwai wani matsalar rayuwa ha kar mu je wani waje mu shiga hadari yace min kankan in dame shi da magana in dai aikin Allah ne mu je muka je wani gari da kyar ɗaya da aka gama kabbala aka gama ni ana bugun motar mu kamar a fafasa glass sannan aka buɗe muka wuce to da muka isa tireta wannan express ɗin da zai kai ka hazan fara malam daga tireta har muka shiga cikin garin gusu ba mu game da mota ko ɗaya ba saboda tsabagen matsalar da ƙasar ta shiga security kawai ma gamu da su raina ya ɓaci ne ce baba yana so ya je ya samu inda ma za a ce a kashe shi wanga hadarin ma za a yi a halaka mu dan ni na ji tsoro don ko matsala ta same mu za a iya ma a gasa mu ba mu samu ɗauki daga ko ina ba amma haka ya je saboda ɗaya mutum na haɗe wannan ƙungiyar dalilin da yasa kama an ga bayani ka san ɗaya daga kaɗan daga cikin jajircewar da ya yi akan haɗa ƙungiya amma saboda ba don Allah wasu ke yi ba wala abu ya gagare shi sannan in mun je an yi abu mu muna zaune gaban mu wasu za su zo maganganun da suke babu ikilasi sannan kuma shafaci faɗe ne ai mallam ina ganin wane ya ki zuwa gaida wane ne saboda kaza shi kadai ne fanke ya hana kungiyar nan ta haɗi magoya baya ne idan aka haɗe kungiya muka je gusau shugaba balalau na ciki da mayan malamai sani ya jange da shigo lokacin kungiyar tana haɗe magoya bayan wannan sai su ce a akramaka Allah ai karka je ka gaida shi shine ya kamata ya zo mallam yana ganin dai kila kahi ne experience akan wannan su tunda ka ɗauki wannan hanyar kuma kake so a dage a yi to ka ci gaba shi ma dr gumina ja wannan bayani cikin ta'aziyya ta yace malam shi ne yake so a haɗa ƙungiya to ya iya ƙoƙari ne da ni muka yawo na mitin mita da ƙungiya A mola malam in dai babu ikilasi mariyancin mutane ba da gaske suke yin abun nan ba dan su ke yaso Allah ya baka iko ci gaba da yin wannan abun kuma shawarwarin da ka bamu insha Allah za mu iya kai mu kuma muna fata Allah ya mashe ku gida lafiya kuma kamar yadda ka faɗi malam ban yi confirming wurin kanina ba amma dai lokacin da suka isa asibiti kanina ɗaya kira ne ya ce min sun isa asibiti amma ko sisi babu hannunsu to mallam ma ban tunani akwai kuɗin da sun aka dubu goma cikin akawun ɗin shi ban tunani gaskiya dan ni dai ko da sun aka yi kanina guda shi yana da dubu goma shi ya bada kuɗin mota suka isa birnin kebbi kamin a kira ni in turo kuɗi in ce a ci gaba da lalura Mukan mu mun yi ta iya kai wasu dai abubuwa da ya halanka na dan adam muna ganin abu kaza ya kamata baba ya taimaka ka ganin nan duk wata alhama dan ya budo ma iyali ne ta bai duk yawon da kaga yana yi ni ko kane na ko na abu wai ya tashi ya tai wani wuri da alhama dan iyalin shi bai amma yana iya zuwa neman alhama akan addini ko wasu ya fi so ɗari so wannan abubuwan da ka faɗa ina so in ɗan yi umarni da babu lokaci amma in tabbatar ma akwai abubuwa da yawa amma wannan da ka ɗauko da yake ya shafi addini to yana tabbatar ma gaskiya ne kuma akwai wahalar gaske da sauransu kuma Allah ya taimaka muku Allah ya bada la أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a gurguje a wannan